ashirin ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan may 1997 idan ba a manta ba muna karatun wannan littafi minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'atil qadariyya na shekul islami abil abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiyat al-harrani ad-dimashqi Allah maɗaukakin sarki ya saka Ibn taimiyya a aljannar firdausi mu ma Allah ya saka mu to Ibn taimiyya ya fara mana bayani dangane da dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi shi ne ya ce yana zaune ne sai aka samu wasu jama'a cikin ahalin sunna sai suka kawo mishi wani littafi wanda wani ainihin ɗan shi'a ya rubuta yana kira zuwa ga aƙidar shi'a al'imamiyya ja'afariya isna ashariya wanda ainihin sakamakon ridda da wani sarki ya yi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ainihin shi an ci shi yasa ibn taimiyya ya rubuta wannan littafi to Ibn taimiyya sai ya fara magana akan cewa da masu yan shi'a sun ainihin wato saba samun taimako daga waɗanda suke ainihin kafirai ne daga cikin falasifa falasifa su ne asalin mutanen ƙasar greek mutanen ƙasar greek daga nan ne aka fara samun falsafanci su aristo wanda da turanci ake ce mishi aristotle in kana karatu a library za ka ga ainihin littattafan shi ya rayu kafin a haifi annabi isa da wajen shekara ɗari uku ya mutu shi to su ne suka ƙago hanyoyin da za ka zo ka yi magana ba tare da ainihin wani nassi ba ba tare da ainihin wato wani abu wanda zai karfafi maganarka daga Allah ya ce ko annabi ya ce ba domin saboda girman kansu aristo ma ba sa bincike game da annabawa ko addinin Allah suna ga suna da ilimin da ya wadatar da su to shine yace yan shi'a suna samu ainihin taimako na gudunmawa ta wajen al'amuran ilimin su da kuma karfin yada da awarsu daga ainihin irin waɗannan maguzawa falasifa na ainihin ƙasar Greek to shine daga cikin bayanan da Ibn Taymiyyah yake sai ya ce wa ha'ula ila na bin nubuwati takziban mutlaqan su waɗannan falasifa mutanen ƙasar Greek ba sa ƙaryata annabta ƙaryatawa baki ɗaya bal hum yu'minuna bi ba'd ahwaliha suna imani da wasu abubuwa na ainihin annabta don ba manta ba a karatuttukan baya sun ce annabta wani abu ne na nau'i na siyasa kawai don a zaunar da mutane lafiya aka kirkiro wai annabta amma babu wani Allah da ya ce akwai wata annabta domin shi kanshi Allah ba yarda suka yi da shi ba domin zunzurutun maguzawa ne saboda haka wai an ka annabta ne don a zaunar da mutane lafiya to suna yarda da wasu abubuwa da suke jin labari na ainihin game da annabawa wa yakfuruna bi ba'd al-ahwali kuma suna kafircewa wasu ainihin halaye da al'amura da suke ji na labarin annabawa wa hum mutafawituna fi ma yu'minuna bihi wa yakfuruna bihi min tilka al-khilal su falasifa suna da ainihin saɓani wa junansu wajen abin da suke imani da shi da kuma abin da suke kafircewa na daga al'amuran annabta wasunsu za a samu imaninsu game da al'amuran annabta ya kai talatin bisa ɗari wasu kuma za a samu arba'in bisa ɗari wasu kuma za a samu ya kai hamsin bisa ɗari amma dai ba sa ƙaryata annabta baki ɗaya ba kuma sa gasgata ta ainihin gaba ɗaya kamar yadda yake kuma ba wai duk imaninsu game da annabta ya yi daidai wa daida ba wasu sun fi imani da wasu abubuwa na annabta fiye da wasu sai ce fa fahaza yaltabisu amruhum bi sababi ta'zimihim lin-nubuwat to kaga irin waɗannan su zai ainihin rudar da waɗanda ainihin wato ba su fahimci su ba saboda me saboda suna girmama bangare na annabta kaga wanda yake bai fahimci al'amarin su ba sai ainihin ya rude ya ga kaman musulmi ne ala kasirin min ahlil jahalat ma'ana mutanen da suke jahilci yayi yawa a kansu to zaka ga ainihin sun rude game da al'amura na malaman falsafa in ka ce kafirai sai ce to ai kuma sun ce sun yarda da kaza sun yarda da kaza sun yarda da kaza to kuma in ka ce mumine ne ai sai ga ai kuma sun kafirce kaza sun kafirce kaza to wani in jahilci ya mishi katutu sai ce to shi dai yana jin tsoron ya kafirta irin su saboda ya ga ɓangaren imani tare da su ko da ya ga wani abu wanda yake na kafirci shekul islam ibn taimiya ya ce warrafizatu su 'yan shi'a wal jahamiya da kuma ƙungiyar jahamiya ƙungiyar jahamiya wata ƙungiya ce wadda ainihin wani mai suna jahamu ɗan safwana ya kafa ta a takaitan takaitawa manufar wannan ainihin ƙungiya su ne suna kora duk wasu siffofi ga Allah duk wata siffa aka ce Allah sami'un basirun ba sa yadda ba sa yadda Allah na ji Allah na gani Allah na da ilimi Allah na da kudura Allah na da irada ba su yarda da duk wata sifa ba ba ta khabariya din ba wadda ke cewa Allah na da hannu Allah na da kafa ba su yarda ba ba ta wadda take ainihin ma'anawiya din ba kamar waɗancan da muka kawo to su ne jahamiya kuma cikin aƙidarsu su sun ce da wuta da aljanna ba a halicce su ba a yanzu sai an je kiyama tukuna Allah zai halicce su kuma in yi azaba da wuta gwargwadon lokaci ko yi ni'ima da ainihin aljanna gwargwadon lokaci shikenan sai su dawo sai su daskare shikenan amfanin su ya gama kenan to wannan su aqidar su kenan to shine ibnu taymiya yace da yan shi'a da su waɗannan jahamawa humul babu li il mulhidina su ne kofar da waɗancan karkatatu suka shigo musulunci waɗancan falasifa da suka saɗaɗo suka feso gubarsa a cikin musulunci to yan shi'a ne suka buɗe musu ƙofa saboda mai saboda suna da ainihin aƙidoji waɗanda suna tarayya da su mun fahimta ko minhum yadkhuluna ila sa'iri asnafil ilhadi fi asma'illahi wa ayati kitabihil mubin ta hanyar yan shi'a ne waɗancan ainihin falasifa suke ainihin shigo da karkatarsu game da sunayen Allah da ayoyin ainihin littafin Allah mai bayyana gaskiya duk wani rikici da zaka ji waɗannan kafirai sun kawo to ta hanyar yan shi'a ne waɗannan ainihin suka samu shigowa domin in sun kalli al'amuran za su ga suna kama da nasu in sun kalli al'amuran za su ga suna kama da nasu don haka sai su rinka tunkuɗo wasu abubuwa suna shigowa cikin addini ta hanyar waɗannan ɗin mun fahimta da kyau ko sai ibnu taymiya ce kama qarrara zalika ru'usul mulhida min al-qaramita kamar yadda aka samu ainihin shugabannin karkatattu daga cikin alqaramitatil batiniya alqaramitatil batiniya mun yi bayani akan su su ne waɗanda ainihin wato suke cewa shari'ar musulunci duk abin da ka gani na zahiri to yana da ma'anar batini sallah da aka ce a addu'a ake nufi azumi da aka ce a kama baki daga surutan banza zakka da aka ce tsarkake zuciya hajji da aka ce shine ziyarar kaburbuka na waliyai da shehunnai babu wata ibada mai suna sallah wai ruku'u da sujuda babu wata ibada a zauna da yunwa rashin ci rashin sha har zuwa ainihin wato rana ta faɗi tun daga fitowa alfijir to su ne waɗannan ainihin batiniya wa ghairihim minal almunafiqina da waɗansu su daga cikin munafikai baki ɗayan su ta ainihin wato wannan ainihin hanyar ta hanyar 'yan shi'a suka shigo kuma su ma sun tabbatar da haka ibnu taimiyya ya ce wa zakara man ahbara hazal kitaba wanda ya kawo min wannan littafi daga cikin 'yan uwa ahlus sunna ya faɗa mini annahu min a'zamil asbabi fi taqriri mazahibihim cewa wannan littafi da wannan dan shi'a ya rubuta na daga cikin dalilai mafi girma wajen tabbatar da aƙidarsu ta shi'a inda man mala ilaihim min almuluki wa ghairihim a wurin waɗanda suka karkata ga 'yan shi'a ɗin daga cikin sarakuna da waɗansunsu wannan littafi suke amfani da shi wajen su karkatar da sarakunan da suka bi su da kuma waɗanda suka bi su daga cikin jahilai wa qad sannafahu lil malik al ma'ruf allazi sammahu fihi huda banda yace shi wannan ɗan shi'a ya rubuta wannan littafi ne ga sanannen sarkin nan wanda shi da kanshi dan shi'an ya kira shi da suna huda banda huda a cikin harshen farisanci ma'anar shi Allahu banda shine abdu abdullahi kenan da cikin harshen su na farisanci to wannan dan shi'a yake ya rubuta wannan sarki ne wa talabu minni bayana ma fi hadha alkitabi min ad-dalali e, e, ibnu taymiya yace ahlus sunna sai suka nemi in bayyana irin bata da karkata da ke cikin ainihin wannan littafi wa batilil khitabi da kuma maganganun banzan da ke ciki ma'ana in yi raddi kenan lima fi zalika min nasri ibadillahi almu'minina saboda in na tsaya ne raddi din nan to akwai taimakon ainihin bayan Allah mu ne domin littafin ya gigita ahlus sunna an lalata musu su an ruɗa su kuma malaman su sun gaza daga su iya tunkuɗa waɗannan shubuhohi to menene maganin wannan littafi shine kai ibnu taymiya da ka cancanta ka tsaya ka warware waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya domin za ka ceto bayan Allah wa bayana butulani aqwalil muftarin al mulhidina kuma sun neme ni da in yi bayanin zantuttukan makaryata karkatattu wato yan shi'a fa akhbartuhum sai na ba su labari anna hadha kitaba cewa wannan littafi da wannan dan shi'a ya rubuta wa in kana min a'la ma yaqulunahu fi babil hujjati wad dalil ko da yake su a wurinsu wannan littafi shine mafi girma wajen hujja da kuma kafa dalili a wurinsu falqaumu min adallin nasi an isabel Ibn taimiyya ya ce ku sani da cewa su yan shi'a su suka fi kowa karkacewa daga hanya ta gari daga cikin mutane sun fi kowa karkacewa fa innal adillata domin ita dai hujja a cikin addinin musulunci In imma naqaliya ko dai ta naqali ce a ce an ciro daga qur'ani ko kuma hadisi wa a aqaliya ko kuma hujja ta hankali wal su waɗannan mutane yan shi'a min adallin nasi fil manquli wal ma'qul sun fi kowa bata daga cikin mutane wajen hujjoji na nakaltowa da kuma na hankali in ka ce su ɗauko maka hujjoji na hankali sai su kawo maka zantuttukan ƙarya eh, zantuttuka na nakali sai su kawo maka zantuttukan ƙarya su kafa hujja da su in ka ce a kawo dalili na hankali kuma sai a kawo maka magana da yake baki ɗaya ba za ta samu zama a cikin kwakwalwar da take lafiyayya ba fil mazahibi wa taqrir wajen ainihin al'amarin da ya shafi mazhabobi da kuma tabbatar da hujja to sun fi kowa ainihin bata daga cikin ainihin mutane wa hum min ashbahin nasi biman qala Allah fihim yan shi'a sun fi kowa da kama da kafiran da Allah ya magana game da su yace wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir kafirai a ranar alkiyama cikin zantutukan da za su ce ina ma da muna jin magana ko kuma da muna da hankali da ba mu zama yan wuta ba to yan shi'a sun fi kowa kama da irin waɗannan kafiran kaga waɗannan kafiran sun furta cewa ba su jin magana sun furta cewa ba su da hankali to 'yan shi'a sun fi kowa kamantuwa da waɗannan wannan aya ta zo cikin suratul mulki aya ta goma wal su waɗannan mutane 'yan shi'a min akzabin nasi fin naqaliyat sun fi kowa ƙarya daga cikin mutane a wajen abubuwan da suke ciratowa hadisansu da suke kawowa hadisan ƙarya ne zantuttukansu da suke kawowa zantuttukan ƙarya ne to duk maƙaryatan da ke cikin musulunci to 'yan shi'a sun fi su ƙarya wa min ajhalin nasu fil aqaliyat daga cikin kuma ainihin dalilan da ake kafawa na hankali to 'yan shi'a sun fi kowa jahilci daga cikin mutane wajen kafa dalilai na ainihin hankali yusaddiquna min al-manqul bima ya'lamu al-ulama bil ittirari annahu min abatil yan shi'a suna gazgata abin da yake malamai sun san tabbas wannan abu ƙarya ne amma sai ga yan shi'a sun gazgata wa yukazzibuna bil ma'lum min al-ittirari al-mutawatir a'zama tawatirun fil umma jilan ba'da jilin sannan yan shi'a suna karyata abin da yake sananne ne tabbatacce ya zo ta hanyoyi birjik a cikin addinin musulunci al'umman musulunci sun tabbatar da wannan abu al'umma bayan al'umma amma sai yan shi'a sai su zo su karyata kowa yana ji nan suka zo suka karyata wa, suka karyata ainihin abu huraira tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan zamani da muke a yanzu kowa ya tabbatar da cewa abu huraira mutumin kirki ne amma su sun karyata hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wa sallama na zuba tsere da matar shi Aisha yana cikin Bukhari da sauran littattafai ingantattu ɗan shi'a sun karyata to abinda malamai suka haɗu akan garam wannan abu ingantacce ne su sai su ce ba su yarda da shi ba Abin da duk malamai suka haɗu akan cewa wannan abu ƙarya ne ban kaura ne su kuma sai su haɗu akan cewa wannan gaskiya ne misalin me ɗan shi'a yana cikin aƙidar sai su ce ai annabi ya ce ƙaunar aliyu wani aiki ne wanda yake ko ka yi wa Allah wani mummunan aiki ba zai cutar da kai ba matukar kana kauna Aliyu to duk abin da ka so ka je ka aikata na mummunan aiki Allah ya yafe maka tun da kana kauna Aliyu baki ɗaya malamai sun san cewa wannan ƙarya ne amma yan shi'a sun gazgata shi to shine sai malam ya ce wala yumayyizuna fi naqalatil ilmi wa ruwatil ahadisi wal akhbar Ƴan shi'a ba sa bambance malamai da ke ciro ilimi da malaman da ke ba da labarin hadisai bainal ma'arufi bil kadhibi ba sa bambance tsakanin wanda yake sananne ne wajen ƙarya awil ghalati ko sananne ne wajen tafka kuskure awil jahali ko kuma ba a san shi ba ma bima yanqulu ma'ana ba a san shi ba ko kuma makaryaci ne ko kuma mai tafka kuskure ne game da abubuwan da yake cirowa to su ba sa iya bambance irin waɗannan wa bainal adlil al hafiz al dhabit al ma'ruf bil ilmi bil asar tsakanin wanda yake adali mutumin kirki mahaddaci mai iya rike abin da ainihin wato ya haddato wanda yake an san shi cewa malamin hadisi ne ba sa iya bambance al'imamul bukhari yan shi'a da khawaja nasir ahmad tosi ba sa iya bambancewa wannan makaryaci ne wannan kuma adili ne hafizi to ba sa iya bambance irin wannan misali to yaya al'amarinsu yake sai ce wa umdatuhum fi nafsil amri ala taqalid kuma duk wannan al'amari fa taqalidanci ne kawai Wani ya ji daga wani, karatun ba ma guje ne ba wani ne yayi ijtihadi ya gano cewa Abu Huraira din nan fa kaza kaza bane a'a wani abu ne wanda wani da ya wuce shekara dubu ɗaya ya kirkira ya faɗa shine su ma sai su nakalto ba sa bincikawa su ga haka ne ko ba haka ba Allahumma illa qalilan minhum sai yan kaɗan cikin su kamar yadda aka samu wani babban malami yanzu a Iran الدكتور العلامة موسى الموسوي يلتاسي الشيعة والتصحيح yana tsayawa yana tace abubuwa yana tacewa dan in kana ganin zantutukan shi ma sai ka ɗauka ahli sunna ne amma yana nan yanzu a garin Tehran federal capital na ƙasar Iran ɗin kuma ɗan shi'a ne kasir gumin ɗan shi'a hasali ma ka ji al-Musawi kakan shi ne wannan ainihin Musa al-Kazim mun fahimci wannan da kyau kuma ana waɗanda suke su ne suka jijjigo shi'a daga tushenta inda aka kyankyashe ta aka rene ta aka yaye ta a iraki a kufa da basra suka ɗauko ta suka kawo ta khurasana da iran to wannan mutum kakan shi ne wannan mutum shi yasa sai da ya alfahari ma cewa shi duk gidansu baki ɗaya tun daga kan wannan kakana shi da ya kawo shi a ƙasar iran har zuwa kan shi manyan malamai ne akan shi a yace amma su aƙidarsu babu zagin abubakar da umar a ciki aqidar su babu cewa alqur'ani an canza shi babu ainihin musun abin da ya inganta cikin sunna babu kuma ƙaryatar da abubuwan da suke ainihin sahabban ma'aiki sun ruwaito balle a kafirta sahabbai din abubuwa ya rinka zantuttuka masu kyau yace kuma babu shirka a cikin aƙidar mu a kwanta a wani limami sujuda ko a nemi wani abu yace domin duk ƙungiyoyin duniya suna ainihin neman irin wannan tabarruki suna sunkuyawa suna neman abubuwan da Allah kaɗai ake nema a wurin shi to suna neman a wurin waliyai ya ce in ban da ainihin as-salafiyya ahlus sunna waɗanda ke bin alkur'ani da hadisi a bisa tafarkin da annabi ya bi ya ce su kaɗai ne kawai ba sa irin wannan shirka duk da shi a shi sai ya ɗauko aya ya aje wa kanshi ya ce ai Allah ya ce wala ya jiri shana'anu qaumin ala Allah ta'adilu ƙiyayyar da kuke wa mutane kar ta ja ta hana ku ku yi musu adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko makiyinka ne mutum ka ji tsoron Allah game da abin da za ka faɗi a kan shi wannan tsoron Allah da zaka ji zai kusantar da kai zuwa ga Allah to dan haka yace duk abin da zai rubuta cikin littafin ya ce zai yi adalci don haka yace kiran sallah da suke suna sanya ashhadu anna aliyan waliyullahi yace wannan bid'a ne a cikin karni na biyar na musulunci yan shi'a suka fara wannan yace da sayyidina aliyu zai dawo duniya yace ya rantse da Allah sai ya yanke wa ne hukuncin kisa dan shi'a ne da alƙalamin shi rubuta ni ina nan da littafin to ne malam yake cewa duk wannan kai da komowa nasu fata kalidanci ne wane ya ciro daga wane ne kawai babu wanda ya tsaya zurfin ilimi da zai iya tace waɗannan abubuwa wa in zannu iqamatahu bil barhaniyat ko da yake su suna ganin suna tsaye da waɗannan maganganu nasu da hujjoji fataratan yattabi'una al mu'tazila wani lokacin sai ga yan shi'a suna bin mu'tazila wajen aqidarsu ma'ana ba su zauna da kansu ba kenan wani lokacin sai ga aqidarsu ta yi daidai da mu'tazila mu'tazila su ne waɗanda suka fito suka ainihin yi inkarin wasu abubuwa waɗanda suke tabbatattu sanannu a cikin addinin musulunci misali azabar kabari ko ni'imar kabari mu'tazila sun ce ƙarya ne misali al'amarin da ya shafi ceto misalin fitowar ainihin wato dajjal ko kuma saukar annabi isa ko al'amura makamantan haka sa'an nan yana daga cikin aƙidarsu sun ce babu wani ceto da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi sa'an nan suka zo suka ƙaryata abubuwan da suke sanannu ne a cikin addinin musulunci in ka je kana karanta littafin al'ibanatu an usuli diyana ta al'imamu abul hassan al'ashari ya yi wannan littafi ne don yi musu raddi da su da 'yan shi'a domin shi sai da ya shekara arba'in yana bin wannan aƙidar mun fahimci wannan da kyau ko wal qadariya da kuma masu bin ainihin wato aqidar qadariyanci aqidar qadariyanci ita kuma wata aqida ce wadda ta ginu akan ainihin kore kaddara dan haka duk abin da kai to ba Allah ne ya so kai wannan abu ba kai kai wa kanka dan haka duk abin da kai yanko komai kankanta shi to ka zama kafiri kaulan wahidan matukar na zunubi mun fahimci wannan da kyau ko da za ka harari wani musulmi ko da za ka yi sata ko za ka yi wani abu wanda yake bai kai kafirci ba su sai su ka kafirta dalili sai suka ce Allah ba shi da hannu akan duk wani aiki da kai kai kai abinka da kanka don haka ka zama kafiri kuma su kawo hujjoji cikin Qur'ani su ce ai Allah ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha khalidina fiha duk wanda ya saba Allah ya saba manzan Allah zai shiga wuta kuma zai dawwama sai ai gashi Allah ya faɗa don haka wanda ya sha giya ba saboye ba wanda ya hararu wani ba saboye ba sai ce to wuta har abadan abidina to kadariya kenan ba kadiriya ba mabiya ainihin sidi abdul rahmatullahi alaihi tare da cewa kullum mune wa 'yan uwa ahlus sunna as-salafiyya tambihi sidi abdul qadir fa bai mutu akan wannan aƙida ba ya fito ya barranta ya tuba ka je ka karanta littafin siyaru a'lamin nubala na Alhafizu zahabi cikin mujalladi na 22 da kuma littafin al wan nihaya ta Alhafiz ibn kafir ad-dimashqi a cikin ainihin mujalladi na shida na wannan littafi sidi abdul qadir bai mutu akan wannan aƙida ba yasa dan kaji an zo ana karanta maka fatuhul maula wa manaqib sayyidi abdul qadir radiyallahu anhu musamman dangin kana su suka yi wannan littafi su ne kuma suke karantar da shi su ne suka yadda da waɗannan akidojin wasu daga cikin su to wannan ba si da abdul qadir ya ce a rubuta ba bai yadda da wannan abun ba ya barranta da wannan abu har duniya ta tashi littafi ne aka rubuta da hausa da ajamanci hausa gashi nan da wake abin da alauhi an ka saka yana kallonsa shehu duka wajen imdadu babu yashi wajen tamkinu babu yashi wajen tasrifu babu yashi karama shehu ko a ina wai duk abin da ke lauhul mahfuz yana kallon shi haka kawai duka idan ka tashi kai magana kana a ka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ji ka ya ganka ko a ina wane mutum <laughs> wallahi ku tuba ku bari wallahi kafirci ne duk wanda ya ɗauki wannan mukamin ya ba su da abdulkadir in ya shiga wuta har abadan abidina saboda mukamin Allah ya kwashe baki ɗaya ba shi wai kana a kanan ka ko katsina in kai magana shi kuma yana bagadaza shekarar shi yau ɗari tara da wani abu da mutuwa amma yana ganin ka yana jin ka don Allah wake da wannan siffa in ba Allah rabbul alamina ba to ba musulmi muke kafirta ba duk wanda kuka ji mun azawa kaula san ku bi mu a hankali wallahi tan tagariyar kafiri ne mun fi kowa kyamar mu kafirta musulmi wallahi saboda muna da hadisi sahihi sahih muslim manzo Allah yake duk wanda ya kafirta musulmi to kalma ba ta faduwa banza in ta kewaya musulmi ne sai ta dawo kanshi dan haka muna sane da abin da muke ba wai kawai yawo ake da kaulasan ana yadawa jama'a ba duk wanda ka kaji an liƙa mishi kaulasan ya tabbata kafiri ne tan tagariyar kafiri irin fir'auna da hamana mun fahimci wannan wallahi littafi ne wai fatihul maula wa manaqib sayyidi abdul qadir al-jilani radiyallahu anhu kashin kaza da an ka dafa ya tashi gaban sa ya tafi ya zabura ko ina da ina kashin kaza aka dafa kashin kaza aka dafa aka cinye amma wai kawai shikenan sai ya ce tashi sai tashi ba musulunci ba ne to si sidi abdulkadir ya tuba ku karanta littafin shi alhunya yana da littafi alhunya eh, duk baki ɗaya bayani na alheri yace ni yanzu ina kan aqida ahlus sunna wal jamaa aqidar imamu ahmad akan ta kuma zan mutu to shi yasa eh malamai masu tarihi a rinka yin bincike tukuna binciken ka na shekara talatin to ka sake yi yanzu me yi wa fatawar ta canza sai ka gane me yake daidai sai ka faɗi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu shine sai ya ce wa taratan yattabi'una al-mujassima wani lokacin kuma yan shi'a suna bin kungiyar mujassima kungiyar mujassima su kuma wasu kungiyoyi ne masu kamanta Allah da halitta in aka ce Allah na da hannu sai su ce hannu irin wanda ka sani naka Gabobi duk gaba ɗaya sai su ce yadda ka ga mutum haka Allah yake sai su ce saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce laƙadi halakanal insana fi ahsani taqwim ai Allah ya halicci mutum a surar da ta fi kowanne kyau to duk sanda Allah ya ce yana da hannu to sai ka kamanta shi da halittar da ta fi kowanne kyau to mutum kenan dan haka Allah irin su ɗaya da mutum to aqidar mujassima kenan wal jabariya da kuma jabariya su kuma kungiyar jabariya wata ƙungiya ce mai cewa in dai ka ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to duk abin da ka so ka yi na ka karri shi alal hawa saboda kamar gashi ne a iska gashi a iska ko ina jan shi take to haka in ka ga dama ka je ka sha giya eh, duk abin da za zaka yi kai ba kai kai ba Allah ya kai ka da da yadda ba zai kai ka ba don haka ba komai in dai ka yi imani ba komai su to Ibn ibnu ya ce, yan shi'a duk suna bin waɗannan a cikin aƙidojinsu don haka duk waɗannan aƙidoji da muka lissafa yanzu fa akwai jininsu a ƙasar nan dama to da shi'a ta zo sai ta sauƙin karɓuwa ga mutane saboda dama an kintsa zukatan mutane tsaf da waɗannan bidiyo'i ana zuwa kuma shi kenan sai suka karɓa ai akwai garin da aka kai shi'a a ƙasar nan sai aka ce a'a ba za ta samu karɓuwa ba a tafi kano kano nan ne suke fifita waliyai fiye da komai to ga waɗannan na fifita waliyai ga waɗannan na fifita limamai za ni ta tarar da mu je mu kaya ya tsinke gindin kaba to shi kenan da aka kai ta kuwa kenan nan da nan yana nan a court road har makaranta akai a beirut road ana nan ana lacca duk watan azumi a yi lacca a baka fanta ka sha a kawo fan goma a baka tun duniya na kwanci tun 80s fa ba yanzu aka fara waɗannan abubuwan ba tun irin 82 ɗin nan har suke ta waɗannan abubuwa Allah ya shiryar da mu to shine sai ibnu taymiya ya ce wa hum min ajalli hadhihi at-tawa'if bin nazariyat su ainihin yan shi'a su ne ainihin suka fi wai ma bincike daga cikin waɗannan ainihin wato ƙungiyoyi baki ɗaya kaji yadda waɗannan kungiyoyi suke to kuma su 'yan shi'a suna bin waɗannan 'yan ƙungiyoyi to a yadda 'yan shi'a ɗinnan suke tarkacen kaza da jinin irin wannan maguzanci da wannan kafirci da wannan yahudanci wai kuma su ne masu suka fi tsaya su yi bincike game da waɗannan abubuwa su bincika nan su bincika nan shi yasa duk kaga akwai jinin wannan tarkace a tare da su ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في الإسلام saboda haka matsayin 'yan shi'a a wurin baki ɗayan malamai masu kula da addini to 'yan shi'a sun fi kowace ƙungiya jahilci daga cikin ƙungiyoyin da suka kutso kai suka shigo musulunci domin shi'a ba musulunci ba ne to amma daga cikin ƙungiyoyin da suka kutso kai suka shigo musulunci to 'yan shi'a sun fi kowa jahilci wa minhum man adkhala ala ad-din min al-fasadi ma la yuhsihi illa rabbul ibad ibn ya ce kai daga cikin 'yan shi'a akwai waɗanda suka shigo da ɓarna a cikin addini wanda ba wanda zai iya ƙididdige ta sai Allah ubangijin bayi famalahadatul ismailiyya ya ce karkatattun 'yan ƙungiyar ismailiyya ƙungiyar ismailiyya ɓangare ne na shi'a wannan ƙungiya ta faru ne lokacin da al'imamu Ja'afarus sadiq ya rasu shikenan sai ainihin shi'a sai suka kasu zuwa ƙungiya biyu al-musawiyya da al-ismailiyya su musawiyya suka ce al'imamu musa al-kazim ibn Ja'afarus sadiq to shine limami na gaskiya su kuma ainihin wato Ismailiya suka ce Ismailu ɗan Ja'far shine limami na gaskiya to daga san daga wannan lokaci da suka kasabtu to daga lokacin ne kuma al'amura suka fara ainihin wato da gwagwale musu to shine Ibn ya ce kungiyar Ismailiya ba Ismailiyan mutanen ta Jos ba fa wannan wata matsala ce daban kuma ta faɗo wa izala Allah ya kiyaye wannan fitina amma karka ce ai ma gashi Ibn Taymiyyah ya san da ku ku jasawa ba da su ake ba ya kamata a rinka adalcin ana abu mun fahimta ibnu taymiya yace waɗannan karkatattun yan ismailiya wan nusairiya da kuma yan ƙungiyar nusairiya su kuma yan ƙungiyar nusairiya cewa suka yi Allah maɗaukakin sarki yana sauka a duniyan nan da siffar sayidina Ali da kuma sauran limamai goma sha ɗaya na shi'a. To Ibn Taymiyyah ya ce waɗannan ɓangarori na shi'a wa ghairihim min al-batiniyya al-munafiqina ya ce da wasu ma daga cikin ainihin ƙungiyar batiniya waɗannan da muka yi bayani a kansu waɗanda suke munafukai min babihim dakhalu ta hanyar 'yan shi'a ne suka samu suka saɗaɗo suka shigo cikin addini wa a'da'ul na min al na wa ahli al-kitabi bi tariqihim wasalu makiya addinin musulunci daga cikin maguzawa da waɗanda suke kiristoci da yahudawa ta hanyar 'yan shi'a ne suka samu suka saɗaɗo suka shigo cikin addinin musulunci ta wannan hanya tasu suka iso wastaulau bihim ala biladil islam waɗannan maguzawa da kiristoci da yahudawa suka samu taimako ta hanyar 'yan shi'a suka turmushe ƙasashen musulunci saboda me saboda za su haɗa kai da su za mu zo akwai wani dandali da za a zo a yi bayani akan wani daga cikin 'yan shi'a wanda kasar birtaniya kasar ingila ta ɗauki hayan shi akan ainihin wato ya shagaltar da hankalin ahli sunna ya je ya ci gaba da ainihin yada aƙidar shi ta shi'a ba abin da ya shafe su su kuma su je suna ainihin ta mulkar ƙasashe a lokacin da suka yi ta wannan ainihin mulkin danniyarsu to shine nan ibnu taymiya yake cewa waɗannan kafirai taimako suka samu da haɗin gwiwa da 'yan shi'a suka zo suka danne wasu ainihin ƙasashe na musulunci Wasabawul harima wa akhadhul amwala suka kama mutanen da suke ainihin wato ƴaƴa ne ba bayi ba suka mai da su bayi sa'annan kuma suka ainihin wato ɗibi dukiya ta musulmi suka ainihin je suka halartar da ita wa safaku damal harama suka ainihin zubar da jini wanda yake haramun ne ainihin a zubar suka kama ainihin musulmi suka yi ta kashewa Allah madaukakin sarki ya kiyaye dangane da magana da ibnu taimiyya ya ce yan shi'a suka yi ta kama wannan eh, musulmi suna sayarwa suka yi ta kama dukiyoyi na ainihin musulmi suna halartarwa da kashe musulmi wannan ya faru a zamanin ibnu taimiyya aka samu yan shi'a suka fada wani gari na musulmi suka kama suka yi ta kashewa suka yi ta zub da jinin musulmi suka yi ta kwasar dukiya sauran kuma suka kwashe su sai suka mai da su bayi sai suka kai su kasar cyprus kana jin kasar cyprus wannan tsibiri na cyprus sai suka yi ta kai su suna siyarwa can sai ibnu taimiyya da ya samu labari sai ya ɗauki alƙalamin shi mai albarka sai ya rubuta littafi ar-risalatul qubrusiyya wasiƙa zuwa ga ƙasar cyprus sai ya rubuta wa reverend fada na wannan ƙasar ya ce mishi addinin kirista zai halatta muku a kama wani wanda ke bin addinin da ya zo daga sama a siyar muku ku siya ba dalili saboda gashi cikin bible gashi cikin bible ibnu taymiya ya kware game da bible kuma to bayan da wannan wasiƙa da ibnu taymiya ya aika aka buga ta yanzu ana sai da ita za ganta ar-risalatul qubrusiyya sai ibnu taymiya ya zo ya dauki alƙalamin shi mai daraja ya zo kuma ya littafi yana fatattake addinin kirista baki daya yadda ka je ne wa yan shi nan haka kuma yi wa kiristoci ya sa mishi al-jawabu sahih liman baddala dinal masihi cikin mujalladi biyu juz'i hudu yayi musu mun fahimci wannan da kyau ko to shine ibnu taymiya yace وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا رب العباد يتي الأمر مونانا سكي تفاروا أينهم واتو غا الأمة hanyar تحنير da مقود أينهم ينشي آسك بي وكافري munanan al'amura na barna game da addini da duniya suka yi ta wa musulmi wanda ba wanda ya san iya iyakashi sai Allah Ubangijin halittu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Dan kusan cewa a yanzu dinnan waɗannan 'yan shi'a suna da kutukutu akan irin waɗannan akwai waɗanda ake training musamman ake karantar da su yadda za su kashe musulmi ahalus sunna malaman ahalus sunna ya kamata ka san wannan in ka gafala ka san cewa ƙasar iran musulmi ahalus sunna su ne kashi biyu bisa uku 'yan shi'a su ne suke da kashi ɗaya in an tattara waɗanda ke da'awar addinin musulunci banda sauran addinai in ka kasa su uku ahalus sunna ne biyu bisa uku ɗaya bisa uku su ne 'yan shi'a to amma da suka yi ƙoƙari suka samu gwamnati suka kafa ta ta shi'a ba ta musulunci ba ku daina cewa islamic government duk wanda ya ce iran islamic government ya ce astagfirullah dan tabbas ba islamic government ba ce ba revolution ne na islam ba ba juyin juya halin musulunci ba kumaini yana da makalat akwai littafi makalat na kumaini juz'i tara ne zantuttuka da surututtuka da yake duk shekara da kuma munasabat lokacin bikin Fatima Zahara lokacin kaza lokacin kaza an buga wannan a cikin juz'i tara duk inda ya zo jawabi baya cewa inna sauratana hazihi al-islamiyya sai ce inna sauratana hazihi ash-shi'iyya ash-sha'abiyya wannan gwagwarmaya tasu bai ta shi'a ta wadda ta shafi 'yan kasar Iran to amma in aka tashi bugo mujallu a aiko da su waje sai a ce gwagwarmayar musulunci saboda yaudara ya kamata ka zama akan basira game da irin waɗannan abubuwa to waɗannan irin ainihin ɓarnace-ɓarnace da munanan ainihin al'amura waɗanda suka faru dangane da taimakawa da 'yan shi'a suka yi wa kafirai ba wanda ya san iyaka wannan ɓanna sai Allah maɗaukakin sarki Ibn taimiyya ya ce iz domin kuwa kana aslul mazhab min ihdafi zana da qatil munafiqin asalin wannan aƙida ta shi'a zindiƙai ne munafukai waɗanda suka ɓoye kafirci a zuciyarsu suka bayyana musulunci da bakinsu su ne suka ainihin kafa wannan aƙida ta shi'a allazina aqabahum fi hayatihi aliyun amirul mu'minin radiyallahu anhu waɗanda hatta shi kanshi aliyu lokacin da yake da rai yana sarkin muminai sai da ya musu uquba Allah madaukakin sarki ya ƙara wa sayyidina ali yarda annan zan amfani da wannan dama ina 'yan uwa ahlus sunna ku daina cewa aliyu karramallahu wajhahu kuna yi wa shi'a dako ne aliyu radiyallahu anhu abin da yake tabbatacce a sunna kenan amma aliyu karramallahu wajahahu wa hadha tashayyu wannan shi'anci ne shi yasa ba a cewa aliyu karramallahu wajhahu tafi ka je ka duba littafin al-azkaru na al-imam an-nawawi da tafsirin ibn kathir a karkashin ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ibn kathir ya tattauna wannan matsala don haka daina cewa aliyun karramallahu wajahahu. to abin da ke damun ka sai ka ce ai ka karanta an ce aliyu an ce karramallahu wajhahu ai ba duk abin da ke rubuce ne yake daidai ba ya kai dan uwa shi yasa sai an tsaya an tace sannan a gina mutane akai da ba a tacewa ne sai kowace hayaniya sai a gina mutane akai ƙarshen lokacin an zo an ce wannan ba daidai bane sai kuma ka je sun ce kun ji kuma ana karyata hadisan mu sahihai ba sahihai ba ne, ƙarya ce dama aka karyata ai amma ran da kanka ya waye sai ka ga kamar farin ciki ya sa ka da tukuici ba amma yanzu ka ji ƙirjinka kamar zai fashe saboda haushi to sayyidina ali a zamanin shi ya kama su waɗannan yan shi'a ya kakkashe su fa'arraka minhum ta'ifatan bin nari ya kama wasu daga cikin su ya ƙona su da wuta an fahimci wannan da kyau ko shekul islami zai zo ya tattauna mana wannan abu matsala ce ta faru sai aka samu daga cikin yan shi'a sai suka ce aliyu allah ne ya ce ni ba allah ba ne suka ce lallai kai allah ne yace shi ba Allah bane suka ce in ka ce kai ba Allah bane to ka zama kafiri kenan sai hura wuta ya rinka daukan su yana jefawa almajiran shi suna taya shi sai suka ce kun ga ya tabbata shi Allah ne tun daga shi yana saka mu a wuta <laughs> shi ne sai yake cewa walamma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'awtu qambara da na ga abin al'amarin na ce ni ba Allah ba sun ce ni Allah ne abin ba dama ya ce a jaji tunari sai na hura wuta ta wadda autu kambara na kira kambar wani almajirin shi ne ya ce zo ka taya ni azuba arna a wuta mun fahimci wannan da kyau ko to sai na ali ya kona wasu daga cikin su da wuta wa talaba qatla ba'dihim ya nemi da ya kama wasu ya kashe fa farru min sayfihi al-battar sai suka gudu daga takobin sayyidina ali mai yanka daya wanda yake mai kaifi wata fatan وتوعد sima urifa مفترية فيما عرف عنه من الأخبار وسكما دقتكنسو ali ya gargaɗe su akan wasu ƙarya da suke in ba su daina ba ya ce zai musu bulala haddul muftari haddin wanda ya kage haddin wanda ya kage a musulunci bulala tamanin to sai aka samu wasu suna cewa aliyu ya fi saidina abubakar da umar falala sai ce to sun yi mishi kage domin sun ɗauki darajar da take ba tashi ba sun bashi sun ɗauko darajar mai daraja sun sauke mai don haka ya in ba su daina ba zai musu haddal muftari haddin wanda ya kazafi wannan tabbataccen abu ne ya zo ainihin a cikin hadisai if domin kuwa kad tawatara anhu min wujuhil kasira ya zo ta fuskoki masu dama daga sayyidina ali annahu qala ala minbaril kufa sayyidina ali ya zo ya hau kan minbarin kufa wa qad asma'a man a man abarahu duk waɗanda suka halarci wannan ba da aliyu zai yi sai da sayyidina ali ya ɗaga murya sai da suka ji shi suka ji jawabin da zai yi me sayyidina ali ya ce khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha abubakar thumma umar sayyidina ali ya ce wanda ya fi kowa alheri da daraja a wannan al'umma bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine abubakar sa'annan sai umar sayyidina ali ya tabbata ya ainihin faɗi wannan kuma wannan abu ainihin tabbatacce ne mun fahimci wannan da kyau ko to a ƙarƙashin haka sayyidina ali ashe kun ga bai yadda a ɗauki wata daraja wadda take saɓanin tashi ba a bashi wa zalika ajaba ibnuhu muhammad ibn al-hanafiya wannan irin amsa ita ce irin amsar da ainihin dan gidan sayyidina ali wani mai suna muhammad dan hanafiya ya bayar zaka ji daga cikin ainihin shi'a suna cewa muhammad dan hanafiya suna son shi yana cikin ahlul baiti shi ma dan sayyidina aliyu ne sayyidina ali ya haife shi saboda uwar shi da ya aura sunanta al-hanafiya to shine sai ake danganta shi muhammadu dan hanafiya ba a danganta shi muhammadu dan aliyu amma dan gidan aliyu dan abi talib to da aka yi mishi tambaya da abubakar da umar da babanka aliyu wa ya fi daraja sai ce na tambayi babana shi da kanshi na ce da kai da abubakar wane ne ya fi daraja sai ce ainihin abubakar sannan wa sai ce da ni umar to ya ce sai na ji tsoron kai ya sauri ya ce osmanu sai ne sauri sai na ce sai kai in ji ɗan to dama matsalar ta osman da ali ba matsala ce da za a kafirtar da mutum akai ba shekul islami zai zo ya tattauna mana amma sahihiyar magana wurin ahlus sunna shine Usmanu na sama da sayyidina Ali amma an samu wasu kaɗan cikin hatta malaman ahlus sunna suna fifita sayyidina Ali akan Usman daga cikin su akwai al-Imam Abdurrazzaq mai littafin al-Musannaf to sai ce fi ma rawahu al-Bukhari fi sahihi cikin ainihin hadisin da Bukhari ya rawaito a cikin littafin shi mai inganci an samu shi kanshi Muhammad dan Hanafiya ya nuna cewa Sayyidina Abubakar ya fi mahaifin shi Aliyu daraja wa ghairuhu min ulama al-millati al-hanafiyya da ma wani daban wanda ba wannan malami ba daga cikin malaman ainihin addinin musulunci wanda yake tsaftatacce miƙaƙe duk baki ɗaya sun tabbatar da cewa abubakar ya fi saidina ali daraja shekul islam ibn taymiya ya ci gaba da cewa ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا saboda haka 'yan shi'a waɗanda suka gabata waɗanda sun yi zama da sayidina ali aukanu fi zalikar zaman ko kuma waɗanda suke a wannan zamani ma'ana bayan sayidina ali ya rasu su kuma suna nan da ransu to aka samu lam yatanaza'u fi tafdili abubakar wa umar ba a samu a zamanin wannan lokaci a zamanin aliyu da bayan zamanin shi ba ba a samu 'yan shi'a sun yi jayayya game da fifita abubakar da umar akan aliyu ba ba su jayayya akan haka ba wa inna ma kana niza'uhum fi tafdil ali wa usman inda aka samu yan shi'a suka jayya shine wajen fifita aliyu da usman wa hadha mimma ya'tarifu bihi ulama shi'a al-akabir min al-awa'il wal awakhir yace wannan na daga cikin abubuwan da manya-manyan malaman shi'a daga na farko har zuwa na ƙarshe suke tabbatarwa cewa lallai abubakar ya fi sayidina umar daraja lallai umar abubakar da umar kuma sun fi dina aliyu daraja manyan malaman na shi'a da na farko da na ƙarshe na gari suna tabbatar da haka hatta zakara misla zalika abul qasim al-balkhi har aka samu wani babban malami da yace aya mai suna abul qasim al-balkhi yace qala sa'ala sa'ilun sharik ibn abdullah ibn abi namir wani yazo ya tambayi shariku dan abdullahi dan abi namir wanda yana daga cikin malaman shi'a faqala lahu mai tambayan ya ce da shi ayyuhuma afdalu abubakrin aw ali malamin shi'a ne aka zo aka ce da shi da abubakar da ko aliyu wanne ne ya fi falala faƙala lahu sai ya ce abubakar abubakar ya fi falala faƙala lahu sa'ilu mai tambaya ya ce da shi ata kulu haza wa anta mina shi'a kake faɗin irin wannan magana ga ka daga cikin yan shi'a ka ce abubakar ya fi ainihin wato ali daraja faƙala na'am ya ce Ina eh, faɗa inna mashi'iyu man qala misla hadha tan tagariyar dan shi'a na gari shine wanda ya faɗi irin wannan magana yace aliyu darajar shi na ƙasa da ainihin abubakar abubakar ke sama to gangariyar dan shi'a kenan na gaske sai ce wallahi laqad raqa aliyun hazal awad yace na rantse da Allah sayyidina ali da kanshi ya hau kan wannan mimbari na kufa kenan faqala aliyu yace ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كسورة رادك جماعة أبايا النبي فأتكي ونن الأمة في أبو بكر دا عمر سوني سكا في أينهم الخير أفكنا نرد قوله wannan ɗan shi'a shariku ya ce yanzu nan za mu tunkuɗa magana aliyu kuma aliyu da kanshi ya hau kan mimbarin na ya ce abubakar ya fi aliyu daraja ya fi ainihin abubakar ya fi aliyu daraja aliyu ya faɗa haka to shin kuma matun kuɗa magana aliyu a kunna nukazzibuhu yanzu nan kuma sai mu karyata aliyu wallahi ma kana kazzaba yace na rantse da Allah aliyu ba makaryaci bane zakara hadha abul qasim al balqi fi naqd al ibn ah, rawandi fi itirabihi ala al jahil ibn taymiya yace wannan magana wani malami mai suna abul qasim al balqi shine ya faɗe ta a wajen raddin da yake wa ainihin ibn rawandi wani ba mu'tazale ne sai ya koma shi'a ya koma shi a sai zo ne wa jahiz raddi akan wasu zantuttuka da jahiz ya faɗi akan yan shi'a to ne sai shi kuma aka sake samun wani malamin ba mu'tazali ya zo yana rama wannan raddi to annan ne shi ibnu ya ce aka faɗi wannan magana naqalahu anhu al-qadi abdul jabbar al-hamdani kitabi tasbitin nubuwa shi kuma ibnu taymiya sai ya faɗi inda ya ɗauko wannan magana yace shi ma wannan magana al-qadi abdul jabbar Shi ne ya ɗauko ta a cikin littafin shi tasbitun nubuwa shi kuma ibn taymiya daga cikin tasbitun nubuwa din na abdul jabbar al-hamdani daga nan ya ɗauko jiyar da malamai suke amana wajen ilimi ni na ɗauko daga wani wani ya ɗauko daga wani wani ya ɗauko daga wani to bayan ibn taymiya ya gama gabatar da wannan shimfiɗa sai ya ce faslun ga wata gaba da za a ƙara bayani game da ainihin dalilin da yasa aka rubuta wannan littafi falamma ala haufi talabin raddi li hadha ad mubin ibnu taymiya yace da ahlus sunna suka nace suka matsa suka sa damuwa suka buwaye ni wajen in yi raddi ga wannan bata mabayyaniya zakiri na anna fil irabi an zalika khizlanan lil mu'minina suka tunasashe ni cewa kau da kai game da wannan littafi da wannan dan shi ya rubuta fa to akwai wulakantar da muminai wa zanna ahli tughyana naw'an min ahli ahli tughyani wa zanna ahli tughyani nau'an min al-ajzi an raddi hadha al-buhtan yan shi'a da suke makaryata waɗanda suke karkatattu sai su tsammaci cewa wani nau'i ne na gazawa in aka yi shiru ba a yi raddin abin da suka faɗi a wannan littafi ba sai su ɗauki cewa an kasa yin raddin ne shi yasa ainihin aka yi shiru to shine ibnu taymiya Allah ya ƙara mishi rahama sai yace ce fakatabtu ma yassarahu Allahu min al-bayan shine na zauna na rubuta gwargwadon abin da Allah ya sauƙaƙe mini na bayani wafa'an bima akhadahu Allah min al kai ala ahli al-ilmi wal iman saboda in cika alƙawarin da Allah ya ɗauka tsakanin shi da malamai masu imani wa ƙiyaman bil wa shahadatan lillahi kuma dan in tsaya da adalci domin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da muslim ya ruwaito ya ce ka taimaki azzalimi da wanda aka zalunta azzalimi ka taimake shi ka hana shi zalunci wanda aka zalunta kuma ka kwace shi daga zaluncin da ake mai to in ibnu taymiya yayi shiru to bai yi adalci ba to me adalci shine ya tashi ya raddi to ya tsai da ainihin wato shahada kenan da adalci ga Allah ya yi adalci kenan kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi ya ku muminai ku zama tsayayyu wajen tsaye da adalci shaida ta gaskiya mai cike da adalci walau ala anfusikum ko da wannan magana a kan kanku ne shi yasa mu ma za mu yi aiki da wannan aya yanzu in muna cikin karatu a nan da zai yiwu ibnu ya yi wani kuskure za mu iya cewa wannan magana da ibnu taimiyya ya faɗi shi ma kuskure ce domin mai dan mai adalci da zai yiwu ibnu taimiyya ya zo ya kafa hujja da wani hadisi wanda yake bai inganta ba za mu zo mu tattauna mu ce to wannan hadisi da ibnu taymiya ya tattauna bai inganta ba dan me dan mu zama muna tare da wannan aya da Allah ya ce ku tsai da adalci ko da akan kanku ne mun fahimci wannan da kyau ko awil walidina awil walidaini ko kuma akan ainihin wato iyayenku uwa da uba ko mahaifinka ko mahaifiyarka duk wanda ya zama ke da gaskiya ka bashi gaskiya in bai da gaskiya kuma ainihin wato ka nuna cewa bashi da gaskiya in jawabi ya kama ai haka wal aqrabina da dangi na kusa in ya yakun ghaniyan aw fakiran in ya kasance mawadaci ne ko talaka ne fallahu aula bihima ai Allah ya fi cancanta ka lura da shi fiye da wani din ma'ana ka tsaye da gaskiya ko da akan ka ne ko akan uwarka ko akan ubanka ka ce to ai wane uwata ce wane ubana ne wane dan uwana ne dan haka yaya zan yi in ce ba shi da gaskiya ko da gashi ba shi da gaskiya aka ce ka zaɓi Allah ka fifita Allah a kansu fala tattabi hawa Allah yake kar ku bi son zuciya an ta'adilu son zuciya ya hana ku yin adalci wa in talwu in kuka ainihin kauce ma'ana kuka canza wannan shahada autu urdu ko kuma kuka ainihin bijire in kaga an zo za a bada shaida kaga cewa babanka ne bai da gaskiya daga bada shaida sai ka ce ni ba ruwana ina gyangyaɗi ba ruwana to kakai haka Allah ya ce kaka kauce kaka ɓoye gaskiya fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah madaukakin sarki yace duk zai bada labari abubuwan da kuke yi suratul nisa'i aya ta 35 wallayyu ibnu taymiya yace allayyu din nan da Allah yace wa intalhu karkacewa menene wa huwa taghyiru shahada shine canza shaidar ga yadda abu yake sai ka canza shi ka bada shi sabanin haka wal i'rabu kauda kai kuma katmanuha boye shaidar tun farko ma ka ki to Allah ya hana ka yin haka wallahu ta'ala qad amara bisidiki wal bayan Allah ya yi umarni da gaskiya da kuma tsayawa a bayyana gaskiya ɗin. wa naha anil kadhibi wal katman Allah ya hana ƙarya kuma ya hana ainihin a ɓoye gaskiya ya ainihin wato ƙarya ta bayyana fi ma yuhtaju ila ma'rifatihi wa izharihi cikin duk abin da ake buƙatar a san shi da abin da ake buƙatar a bayyana shi to Allah ya hana a ɓoye duk abin da kaga cewa in kai shiru to mutane suna cikin buƙatar wannan bayani to ka fito ka faɗa ko da hankalin wasu zai tashi duk abin da kaga cewa in ka bayyana shi mutane za su ainihin ƙaru suna da amfanuwa suna da buƙata akan a bayyana shi to ka fito ka bayyana shi ko da an bayyana hankalin wasu zai tashi kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi ya ce fil hadisi muttafaq alaihi a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito shi annabi ya ce al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu ciniki biyu suna da zaɓi matuƙar ba su rabu ba yanzu sai ka zo sai ka sai wannan akwati sai kai zamanka ana zaune ana hira can da ka zo za ka tashi sai ka ce alhaji na fasa akwatin nan ban kuɗi na sai mayar maka ko kuma shi ya ce malam na fasa sai maka da akwatin nan ba ni akwati na ga kuɗinka matuƙar ba a rabu ba to ɗayan masu cinikin mai siyan ko mai sayarwa yana da zaɓin ya zartar ko ya fasa wannan ciniki mun fahimci wannan da kyau ko a shar'ance in an yi haka ba a saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa in sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana kuma suka bayyana in ka san wannan akwati ko jaka akwai aibu to ka ce amma akwai aibu a wuri kaza to kai faɗi gaskiya kuma ka ainihin wato bayyana gaskiya ɗin ma'aiki ya ce buri ka lahuma fi bai'ihima za a saka musu albarka a cikin cinikinsu wa in katama in kuwa suka ɓoye wani aibu suka ɓoye gaskiya wa kaza ba suka yi ƙarya muhiqat barakatu ihima sai a kwashe albarkar cinikinsu shi yasa tsai da gaskiya da kula da adalci ke kawo albarka a cikin kasuwanci albarka a wurin wa take a wurin Allah take so da dama sai ka ga akuya ta haifi ɗa ɗaya biyu ta yi da yawa ta yi uku tinkiya sai ta haifi ɗa ɗaya biyu ta yi da yawa ta yi uku karyafa sai ta haifi bakwai amma ina kaga kasuwar karnuka babu amma kasuwar awaki fa duk yadda aka yi layya sai ka je ka same su ga sunan birjit duk yadda aka yanka shanu sai ka je ka same su birjit me yasa Allah ya sa albarka amma waɗancan karnuka fa ya kwashe albarka sai ta haife su guda goma ringis kafin ta yaye su sai ka ga da kyar za ta yaye ɗaya yana ciwon ido yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana kwashe albarkar da ke cikin riba din riba ba albarka amma abin da ya shafi sadaka sai Allah ya zuba mata albarka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi bukhari da muslim sun ruwaito shi kamar yadda ainihin aka bayyana wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu abdullahi dan mas'ud yace duk sanda kaji an ce ya ku mu'mine yake ka karkada kunnanka alheri ne za a faɗa maka ko kuma sharri ne za a ja kunnanka wani babban malami da ke karantarwa da wa'azi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه yana da littafi mai suna nida'atul rahman kiran da Allah ya wa muminai a cikin alkur'ani duk wannan littafi abin da ya tara kenan ya ayyuhal ladina amanu duk inda suke alkur'ani to shine Allah ya ce ya ku muminai kunu qawwamina lillahi shuhada a qisti ku zama ainihin tsayayyu wajen tsaye da ainihin shaida da adalci ga Allah wala yajrimannakum shana'anu qaumin kiyayyar da kuke wa wasu mutane kada ta ja ku ala Allah ta adilu kada ta ja ku ƙi musu adalci i'dilu ku yi musu adalci huwa aqrabu littaqwa yin adalci din shi zai kusatar da ku zuwa ga ainihin tsoron Allah ko kana ƙin mutum in ya faɗi gaskiya sai ka ce ya faɗi gaskiya ko da dai shi maƙaryaci ne ko da dai shi ɗan bidi'a ne ko da dai shi kirista ne ko da dai shi kaza ne amma kar ka sake ƙiyayyar da kake mishi ta toshe ka daga faɗar gaskiya kai ma ka zama irin shi kenan ɓatacci. don haka cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. wata rana ya saka abu huraira ka yi mana ka rinka tara zakafin da kai abu huraira na tara zakafi da kai sai ya kulle sai zo ya samu an yi sata sannan sai ya tsaya gadi sai ya ga wani tsoho ne ashe yake zuwa yake kwasa ya ake ashe shedani ne aljani ne dama cikin hadisin da bai haƙi yarwaito manzo Allah ya ce shedanu suna halattar da shiga kofar da ba ambaci sunan Allah ba shi yasa ka zo zaka rufe fantimotin ka bismillah sai kyas sai ka kulle amma kawai eh, su kana tito kana abin nan sai ka zo kyas sai ka zo ka samu dubu ashirin ɗinka babu kai ta jibga matarka tana wallahi tallahi ba ni ba ne duk baki ɗaya sai ku je aure ya mutu bukatar shi ta biya kuma ya cinye kuɗinka amma bismillah sai kit sai ka kulla akwatinka bismillah lokaka bismillah duroka bismillah kofar gida bismillah kofar ɗaki komai za ka yi bismillah wannan kalmar bismillah ɗin nan wallahi rashin ta ba karamar asara ake ba har karatu Allah ya ce ikra bismi rabbika ko karatun boko za ka yi bismillah sai ka sa english za ka ga Allah ya sa albarka ba gasu wani Allah ya sa albarka ba ba ta tafa bale Allah ya sa albarka ba sun zama the golden voice Bismillahi. amma ka zo kana fito shikenan sai F9 duk baki ɗaya su fito shikenan Allah ya kiyaye in duniya ta maka zafi shine sai ka zo ka murza jahula shine <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka wannan kalima ta bismillahi mantawa abu huraira yi a lokacin bai sani bane shi dai sai ya ainihin kulle sai wannan shaidani sai ya zo ɗiba gari na wayewa annabi suka gaisa da abu huraira sai annabi ya ce ina kama man naka naje ina wanda ka kama jiya sai ce ya kawo kukan fatara da yawan iyali shi yasa sai na tausaya mishi na kyale shi annabi ya ce yayi maka ƙarya zai dawo abu huraira ya ce tunda annabi ya ce zai dawo sai na tabbatar zai dawo na je na sake gadi kashe gari na sake kama shi muka sake haka annabi ya sake cewa zai dawo to rana ta uku sai ya ce la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi tabbas yau kan sai na kai ka wurin manzon Allah aljani yau ya shiga uku za a kai shi wurin manzon Allah eh ya riki ya zama mutum ai duk sanda aljani ya riki ya zama mutum bari a gaya maka wannan an fi hannunki ka rike wannan kashi da yara ke cewa wane mai kashi ɗaya ko mai kashi biyu ka riƙe nan dam bai isa ya rikide ya koma mutu aljanin shi ba kana sassauta ya sun sai ka neme shi ka rasa sai ya koma gefe guda ne maka dariya kana yau na ga dan banza yana kyalkyala maka dariya amma ya rikida ya zama mutum ka cafke shi sarar sai ka cafke wuyan hannun ka ci kwalar shi au ka buga nan ce kwalar shi hannun zaka kama nan sai ka matse waɗannan ƙasusuwa shi ke nan sai ta godanka abu huraira ya rike shi dam ya ta godan abu huraira ka rufa mana asiri iyali sun yau abu huraira yake kwana uku yau ba yadda za a yi sai na ja kana kai ka wane mutum ka ji karfin imanin abu huraira su har aljanin suke kama za su kai manzan Allah mun fahimci wannan ko shine sai wannan aljani wannan shaidani ya ce ka kyale ni ka rufa mana asiri ni kuma zan gaya maka wani abu na alheri mai riwaya ya ce sahabbai kuma na da ƙaunar alheri sai abu huraira ya ce menene sai cewa abu huraira duk sanda za ka karanta ka karanta kwanta ka karanta ayatul kursi Allah zai kawo wani mai gadi ya tsare ka a wannan dare har alfijir ya bullo da ni da ta ba wanda zai kusance ka sai abu huraira ya sake shi to wannan mai riwaya ba adili bane tunda barawon kwana uku barawo ai ba adili bane ko ba za a tabbatar da riwaya ba sai an koma headquarter silsilatul ahadisi sahiha shine yanzu to sai je ya ya ya kaji kaji kaji sai manzo Allah ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka amma shi makaryaci ne kaga adalci irin na ma'aiki bai ce a kai rabu da shi wannan dan iska shi dan ƙarya ya faɗa a gaskiya ne ayatul kursi shi kanshi annabi ya faɗi cewa tana sa Allah ya kawo maka mai gadi ya tsare ka har gari ya waye ka karanta ta ka gani duk wani mugun mafarkin insha Allah ba ka bashi sai dai kai mafarkin alkhairi mun fahimta ko to a shahidu anan shine musulmi su tsaye da adalci domin me domin Allah madaukakin sarki ya nuna kin da kake wani kar ya sa ka zalunce shi wannan ta zo ainihin a cikin suratul ma'ida aya ta 80 to saboda kasancewar yadda ainihin lokaci ya taho insha Allah ta'ala sai mu karanto da inda yace wa min a'zami shahadati ma ja'ala Allah ummata Muhammadin sai mako na sama insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika